daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, Dirasatun Fikahiyyatun Jadida na Fadilar Muhammad Hassan, Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. Idan dai ba a manta ba, malin yana bayyana mana alamomi da in sun tabbata ga mutum a yayin rasuwan shi to waɗannan suna alamta wannan mutum ya samu kyakkyawan cikawa daga ciki malin ya ce a samu mutane na ƙwarai sun faɗa alkhairi sun yaba da addini da ɗabi'u na wannan mamaci to wannan ɗaya daga cikin alamomi ne da ke nuna cewa mutum ya samu kyakkyawan cikawa mala ya kawo mana bayanai masu tarin yawa cikin bayanan da yake mana sai ya kawo wasu kalmomi masu haɗari haɗarinsu kuwa shine ibn abbas ne sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gwanin nan wajen iya fassaran alkur'ani wanda manzan allah da kan shi ya mai addu'a na allah madaukin sarki ya fahimtar da shi littafin allah da ya zo fassara aya ta 96 a cikin sotu maryam a inda Allah madaukin sarki ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihat lallai waɗannan da suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai sayyaji alulahumur rahmanu wudda Allah madaukin sarki zai sanya musu ƙauna na junansu zai sanya musu san mumine ‘yan uwansa a rai su waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka na ƙwarai Allah maɗaukin sarki yana sa masu wani irin farin jini na musamman daga wajen shi kenan duk wani mumini irinsu in ya gansu zai ji yana son su shi sa idan ka san akwai wani mumini wanda yake aikata ayyuka na ƙwarai ka ji ba ka son shi to kai ba mumini ba ne kenan za ka ɗauki ma'aunin auna imani ne da ma'aunin awon da manzan Allah ya auna kowa ba da ma'aunin awon kai kanka ba ƙila ba mamaki wane da ka sani mai yiwa yanayin abin da kai ba ka so to wannan ma'auninka ba shi ne ma'aunin auna jama'a ba ma'aunin da annabi ya auna su wannan shi ne kyakkyawan ma'auni don ya cika ka'idan alkur'ani da sunna wajen imani da aiki na kwarai sai ka ji zuciyanka bai kwanta da wannan mutum ba to kai ba mumini ba ne shi ne ibn abbas ya ce ai muhabbatun fi kulubi ibadihil mu'minin Allah zai sa san mumini mai aikata ayyuka na ƙwarai a cikin zukata na bayin shi shi Allah waɗanda su waɗannan bayi suke muminai. Alwuddu la yuqdhafu illa fi kalbi mu'min. Mala ya ce irin wannan ƙauna Allah maɗaukin sarki bai sa ta a zuciyan kowa sai mumini. sai ce almunafiquna na almu'minin su ko munafukai a kullum suna ƙin muminai ne shi munafiki da shi ake sallah yana faɗin la ilaha illallah sunan shi ma za ka ji daga cikin sunayen muminai ne amma wallahi munafiki bai son mumini ko kaɗan yana ƙin shi a zuciya kuma bai faɗin alkhairi ko kaɗan dangane da su muminai sannan har kullum yana ƙoƙarin shirya mu muminai gadan zare a kowane irin dama ya samu shin shi jami'in tsaro ne ko ko wani ma'aikacin gwamnati ne shin attajiri ne ko ko malami ne ko limami ko ostazu duk a cikin waɗannan ana samun munafakai kar ku ɗauka sai cikin jahilai ne ake samun munafiki har malamin addini ma ana samun munafiki duk wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'a na munafinci to kaga kalli matsayin shi da siffan shi don dama ƙur'ani ya baka labari dangane da su munafikai ya ce wa fikum samma'una lahum daga cikinku akwai masu sauraronsu daga cikinku akwai 'yan rahotonsu me yasa a wata fassarar Allah ya ce cikinku akwai masu zama su hira da su suna sauraronsu suna masu biyayya saboda Allah ya ce wa in ya ƙolo tasma alƙaulihim muddin munafiki zai yi magana saboda yana faɗa ma abin da zuciyanka ke so ne yana goyon bayanka ne to za ka saurare shi sau da halinku ya yi ɗaya domin al'arwahu junudun mujannada su rayukan bayi wasu irin rundunoni ne da Allah maɗaukin sarki ya kasa su idan mumini ya ga ɗan uwanshi mumini kafin gangan jiki ya haɗu ruhi ya je ya haɗu kuna fahimtar wannan da kyau ku ruhi zai je zai haɗu to sai ga gangan jiki ya je ya haɗu sai ga kana iya mu'amalantan ɗan uwanka kana san shi kana ba shi uzir kana ƙoƙarin kare mutuncin shi sau da kai mumini ne shi kuma kafiri sai ga har kullum yana son ‘yan uwan shi kafirai kafin gangan jikin kafiri da kafiri su haɗu ruhinsu sun haɗu to haka munafiki haka azzalimi haka fasiki duk haka suke shi ya sa an ka samu littafin kitabun roh na ibi ya karkasa rayuka domin idan mutum ya kwanta bacci barin ɗauki wannan gaban kawai ɗan muku magana ɗan taƙaitacciya Allah maɗaukin sarki yana ɗaukar ran bayi ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah maɗaukin sarki shi ke ɗaukar ran bawa idan ajalin wannan bawa ya cika lokacin mutuwan shi ya yi sai Allah ya ɗauke ran sai ce wallati lamta mudfi manamiha da kuma ran wanda ajalin shi bai sauka ba amma dai ya kwanta bacci baccin dare ne baccin rana ne gyangyaɗi ne ko me kake ana ɗauke ranka ɗaukar rai na wucin gadi sai Allah ya bar maka numfashi a jikinka to wannan ran na bayan Allah na ƙwarai ana ɗaukansu in mutanen kirki ne salihai to za a kai su can sama wajen Allah amma idan ran ya kasance ba na salihin bawa ba ne to ana ajaran ne a saman duniya bai shiga cikin sama to anan ne za ga mutum yana arba da shaidanu cin da dama shaidanun aljanu suna kara kai na a sama sai ga kana yin mafarke-mafarke na fasikanci na cuta wani ya biyo ka ka fada waje kaza an jefo ka maciji ya nannaɗe ka abubuwa iri-iri saboda ran bai ƙetare inda shaidanu suke ba to sai shaidanu sai su rika bin ran suna kai mai hari iri-iri bawan Allah na ƙwarai idan aka ɗauki ran aka tafi da shi sama ba zai taɓa yin mafarki a farkon dare ba bayan Allah na ƙwarai suna yin mafarki ƙarshen dare ne dab da asuba lokacin ana dab da dawowa da ran ne mutum zai zauna yana mafarkin mutanen kirki yana mafarkin ayyukan ɗa'a yana mafarkin abubuwa masu kyau wannan mafarkin shi yake ce ma mubashirat abubuwa ne na bisharori Allah maɗaukin sarki yake ma mutane amma shi alholum mummunan mafarki da mutum zai yi to shi wannan ran mutum bai shiga cikin sama shi ne mutum zai rika irin waɗannan mafarkai na firgici tsakar dare sai tashi ta karkarwa sai kasa kwanciya bacci in ka samu kanka a wannan yanayin to ɗayan biyu ko dai kai kana da matsala kai ba mutumin kirki ba ne ko kuma kai mutumin kirki ne amma kana fama da matsalan aljanu ko asiri lokacin da aka ɗauki ran naka za a tabi da shi sama sai waɗannan shaɗanin aljanin da ke aikin kulawa da wannan asiri ko aljanin da ke jikinka sai ya haijakin ran a sararin sama ba tare da ya wuce ba wannan ke sa 'yan rukuya in sun zo sai su rika bincike don gane da mafarkai domin su iya gane wasu irin shaɗanu ke tare da mutum wani irin asiri ke tare da mutum still mutumin da ke da irin waɗannan matsaloli yana da matsala ba ɗan ƙarami ba dangane da kirki da nagartan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko a irin wannan yanayi da irin wannan hali in mutum ya kwanta ya mutu to rayukan bayi ma kasa su ake yi kasa su ake yi ba waje ɗaya ake aje su ba mutumin da ya mutu a fagen fama a fagen fafa ta jihadi da kafirai Allah yana ɗaukar ran shi ne sai ya saka a cikin ƙoton tsuntsu da yake kiwo a aljanna tsuntsayen aljanna da suke ɗebe ma 'yan aljanna kewa in sun shiga aljannan to sai a ɗauko ɗaya daga ciki kore sai a saka ran wannan salihi mujahidi shahidi a cikin ƙoton wannan tsuntsun sai Allah maɗaukin sarki sai ya upgrading ɗin wannan tsuntsu daga rayuwa a gidan aljanna sai kasance da safe zai je ya kotuwa aljanna ya yi ni in yamma ta yi zai komo jikin wata fitilla a jikin al'arshin Allah a nan yake kwana to duk waɗannan tsuntsaye suna ɗauke da rayukan shahidai ne mahaifin jabiru mai sunan abdullahi ɗan hiram lokacin da Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa Allah ya ɗauko shi ya yi magana da shi me yasa muka samu wannan labarin annabi ne ya kira jabiru domin ya ga kullum jabiru sai damuwa shi ko damuwa alaman tagumi alaman damuwa ne sai tambaye shi me kake ta tagumi wane ne wane ne yace bashi annabi yace za a biya sai me mahaifina ya rasu ya ban man kanni tara ya ce in aurar da su annabi yace ba komi Manzan Allah shi ne wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi thimal al yatama ismatul lil aramili Abu ɗalib ne yake wa manzan Allah wannan baiti yake cewa ga ka kafari wanda idan akai fari in al'umma suka kalli fuskanka suka marerece sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da ruwa Muhammadu gatan wanda bai da gata baya abin goya marayu yana yaban manzan Allah ya ce in dai marayu ne sha mai me matsalanka na gaba ya ce mahaifin shi ya ce ai tun da wani ke mutuwa a duniyan nan Allah bai taɓa magana da shi kai tsaye ba sai mahaifinka Allah ya ɗauko babanka Abdullahi ɗan Haram ya zaunar da shi a kan al'arshi ya ce me ka? ya ce ya Allah son nike a mai da ni duniya a kashe ni a ƙara mai da ni a kashe ni so saba'in Allah ya ce roƙi wani abin mun yi alkawarin duk wanda ya ƙetaro nan ba zai koma ba mun gano wannan da kyau shine ya ce ya Allah a ba su labarin halin da muke ciki domin su ƙara zage dantse sai Allah ya ce wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku yi tsammani kar ku sake ku zaton duk wanda kashe shi a tafarkin Allah wannan ya mutu murus bal ahaya'un inda rabbihim su suna nan raye a wajen ubangijinsu shine ransu yana cikin ƙoton tsuntsu inda rabbihim ai rataye a jikin fitillan da ke ɗamfar da al'arshi yurzaquna kuma kullum garin Allah ya waye ana kai su aljanna su yo koto su dawo to wannan ran shahide kun ji inda yake ran mutumin da kuwa ya mutuwa ɗaya daga cikin nau'ukan mutuwan shahada ko wanda naƙuda ya kashe ta ko mutumin da gini ya faɗo mai ko mutumin da ya mutu a ruwa ko wanda gobara ya cinye ko wanda ciwon ciki ya kashe ko kuma mutumin da annoba ta kashe shi da mutumin da bayan aikata wani aiki na ƙwarai azumi ne zuwa makaranta ne wa'azi ne ko menene ya mutu bayan wannan shi ma ya mutuwan shahada da mutumin da ya mutu a daren juma'a ko yinin juma'a waɗannan ba ajaransu a ƙasa domin rayukan bayi ana kasa su gida biyu ne akwai ardi akwai samawi in ranka a samawi ne in aka ɗauki ran bawa ana kai shi sama wajen Allah ne to in aka kai ran in ɗaya daga cikin waɗannan ne to sai Allah maɗaukin sarki ya sa a kai su wata fadama wani dausaye da ke kofan aljanna a nan za a je a ayyukan su ba a dawo da su ƙasa ba a masu tambayin kabari a sama ake aje su amma idan mutum ya yi mutuwan shahada ta furta la ilaha illallah ko ta hanyar aikata ayyukan kwarai ko wani ya kashe shi ko wani abin da ya kama da haka idan an kai ran shi sama wajen Allah Allah zai yi umarnin a dawo da ran gangan jikin shi shine za a zo a mai tambaya zai iya ansa tambayan in yi ansa baki ɗaya shine za a buɗe mai ya ga masaukin shi a wuta ya tsorata a kulle a ce kakuru. sai a buɗe mai masaukin shi a aljanna ya gani ya ce a bar shi ya je a ce da sauran lokaci minti biyu zan je zan gaya ma 'yan uwa da abokan arziki iyalai fa su san cewa mun haye a ce ina da sauran lokaci nam salihan bawan Allah kwanta ka shakata ne zai kwanta ya shakata waɗannan su ne waɗanda Allah madaukin sarki yake haɗa gayyansu mamun nasa'i ya ruwaito suna tattaunawa waɗanda suka riga shi mutuwa za su kira ya ce bawan Allah ya kabaro gida sai manya daga cikin sai su ce a'a ku bar shi yanzu nan ya dawo daga cikin wahala da kunci bari ya shakata ashe duniya gidan aiki ne duniya gidan wahala ne duniya gidan damuwa ne lahira ne gidan hutawa lahira ne gidan sauwaƙawa lahira ne gidan natsuwa da kwanciyar hankali in ya shakata sai wannan ya zo ya ce ya iyalina ya ‘ya'yana ya matata ya ya ya ai ta mai tambayo yana ba da ansa waɗanda suka san shi nan kun tozarta matan shi kun wulaƙanta ‘ya'yan shi kun yi kaza kun yi kaza duk za a samu labarin cin amana sai su tambayi to wane da wane fa ya labarinsu sai su ce ai wani na nan na bar shi a duniya yana rayuwa yana kasuwa ya gama jami'a ya samu aiki a NNPC yana damawa yanzu ma gwamna ne yanzu ma kaza kaza ne duk wani abu da ka sani na labari zai bada dangane da kai in ko wani ya mutu a ciki sai ce a ah, wani ai ya rasu bai zo nan ba sai ce bai zo nan ba yana can wajen uwar shi hawuya shine a ranar lai duk wanda ya mutu ba a haɗa ran mutanen kirki da mutanen banza ɗan banza zai haɗu da mutanen banza ne can suna tsine ma juna ustadai ko mutanen kirki suna can tare da na gargarin bayi Allah ka sa mu a ciki to kun ji yanda ake karkasa rayukan bayi tun da kwanciya bacci har zuwa ɗaukar ran ran mutumin banza ko ja'iri fasiki azzalimi mushiriki ana ɗaukar ran akai sama da shi Allah ya ce la tufattahu lahum ba sama ba za a buɗe musu kofan sama ba domin ana ɗaukar ran kafiri ko munafiki ko mutumin banza sai duniya ta cika da wani irin ɗoyi annabi ya ce ban da aljan ba wanda bai jin wannan ɗoyin duniya cike take da wani irin gunnusuru wani irin wari da baka taba jin irin shi ba annabi ya ce da ɗan adam zai ji wannan warin da ya mutu wannan shine bala'in da duk wanda yake aikata ayyukan sabo Allah bai yafe mai bai tuba ba ran shi zai samu hali a ciki shine za a yi sama da shi ana zuwa sama mala'ikun da ke gadin kofofin mai sai su bi kofofin su rufe gam mun gano wannan da kyau ko yanzu ka dai san nisan sama yanzu wannan abin da kake gani a sama sunan shi hadari ba shine kofan sama ba ba shine rufin sama ta ɗaya ba idan ka bai da ƙarfin da zai iya hango rufin sama ta ɗaya bai da shi domin rufin sama ta ɗaya idan ka ba zai iya hango shi ba wani irin kwalliya da wani irin ado ne Allah maɗaukin sarki ya wajen wallahi da za a yaye wannan hadarin a ƙara ma ƙarfin gani ka iya hango sama rufin sama irin decoration ɗin da ke jiki Allah ba ka iya saukar da kanka ba haka za ka raya, haka mutu kana ta mamaki ikon Allah walaƙad zayyana sama a duniya Allah ya ce haƙiƙa mun ƙawata saman duniya idan ka bai iya gani tafiyan shekara ɗari biyar ne ana zuwa sai malayaku sai su kulle ƙofofin sama gam ba wanda za a bi ta ƙofansu da wannan muguwar rai duk in an wuce mala'iku za su tambayi wannan ran waye sai a ce wane kenan ɗan banza iri kaza sha sha sha iri kaza sauna iri kaza ga sorogo iri kaza mugun sunan da aka saba kiranka da shi da shi za a kira ka ɗan uwa ka ji tsoron Allah duk wani sunan banza ka tuge shi duk wani aikin banza ka share shi duk wani rashin kirki da kyautawa da kake yi wallahi ka bari akwai ranar ƙin dillanci Allah ya ce irin waɗannan mutane masu irin wannan ran la tufattahu lahum ba sama wala yadkhuluna aljannata kuma yace irin su ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat in kaga irin sun shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga kafan allura shi yasa idan kana da ɗabi'a na shaye-shaye kana shan wiwi kana shan sigari kana shan codeine kana shan tramol kana shan wawa duk waɗannan abubuwa wallahi ka daina kar ka ji tsoron ɗan sanda kar ka ji tsoron yan dla e kar ka ji tsoron mahaifinka ka ji tsoron allah da ya ce babu kyau ka bari ka kyautata ma rayuwanka kai uba ne kai kaka ne kai yaya ne ka ɗaukan kanka mutumin banza waɗannan shaye-shaye da matasa suke ku bari har ya kai ga hukuma saboda ƙaunanku da take yi ta kafa hukuma ta ce a biyu ku ana tsintsincewa to kafin a tsince ka a nan gidan duniya ka bari akwai wata muguwar tsinta a lahira kar ka yadda ka shiga wannan dabar in ka san kana zina in kin san kina zina kana luwaɗi kina maɗugo wallahi ku bari in ka san kai makaryaci ne algungumi annamimi mai mugayen maganganu ka ji tsoron Allah ka bari in ka san kana satan kayan mutane kana fashi da makami kana sane kana yaudara kana 419 ka daina in ka san kana zuwa kana kashe mutane ka lalata dukiyansu mutum bai ci maka bai sha maka ba kawai a ce wai kai ana ɗaukan hayanka ka je ka kashe mutane ko ka je kana fassara addini a hagungunce ka kashe bayan Allah ba su ci ba ba su sha ba wallahi ka bari akwai ranar ƙin dillanci duk abin da ka sani mai sunan addini Allah maɗaukin sarki ya faɗi yadda ake yin shi kai baka isa saka fassara addini da tunaninka ba da ra'ayinka ba kuma duk wanda yake da halin banza billahi azim ya bari tun anan gidan duniya ya tuba Allah maɗaukin sarki mai karɓan tuba ne Allah yana son ku ku tuba Allah madaukin sarki ya ce, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce masu ina nan dab da su ina karɓan addu'a da fatan alkhairi na duk wanda ya mai da al'amari zuwa gare ni duk laifin da kai ka tuban mu Allah Allah yana cewa ulma ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum yau ba ruwan Allah da ku ba dan roƙon shi da kuke yi ba duk laifin da ka yi ka tuban ma Allah maɗaukin sarki zai yafe maka in laifin ka ya tashi tun daga nan ya tokare saman bakwai in dai ba shirka a ciki in ba kisan kai a ciki ka ɗaga hannu ka roƙi Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki zai yafe maka kowa ya kalli kan shi in ba haka ba akwai ranan bala'i akwai ranan balbalin bala'i yanan tafi lahum min jahannama mihadun Allah ya ce ranan ƙiyama ‘ya'yan banza, kafirai, mushrikai, azzalumai, fasikai, mabiya son suciya za a sa masu wani irin shimfiɗa na jahannama. Wani irin shimfiɗa ne, shimfiɗa ne na garwashi wa min fauƙihim gawash. Allah ya ce za a yi masu wata irin rumfa, rumfa irin na garwashin wuta. ɗan wuta na cikin balbalin bala'i, wallahi ka tuba, ka gyara ɗabi'unka, ka gyara halayyanka, in ka san kana da wani aboki wanda bai da ɗabi'a mai kyau bai da mutunci bai da kirki tun yanzu ku rabu in ba haka ba akwai ranar da za ku yi nadama ka ciza yatsa kana cewa mai ya kai ni na ɗauki wane da wane suka zama su ne aminaina su ne abokan na, su ne abokan na? wallahi ka shiga uku sa hana ka zuwa majalisi sa hana ka karatun alkur'ani sa hana ka girmama mutanen kirki sa hana ka jin nasiha ka zama talatacce mutumin banza a gari wallahi za ka yi nadama na aminantaka da irin waɗannan sannan annabi kuma zai ci kwalanka ya je gurfanar da kai a gaban kotun Allah a ranar tashin alkiyama ya ce ya Allah gashi nan inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ga sunan suna daga cikin jama'ata amma sun ƙaurace ma littafin da ka aiko ni da shi kar ka sake Allah madaukin sarki ya saka ka cikin waɗanda manzon Allah zai karan su wallahi zaka saki zaka shiga bala'in da baka taɓa shiga cikin shi ba shi sa kowa ya zama mutumin kirki kowa ya zama nagari a wayi gari a ce za a ɗauki ranka a saka shi cikin mutanen banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a musiba ta kai musiba bala'i ya kai bala'i tashin hankali ya girmama ina fatan mun gano wannan da kyau bawa ya samu kanshi a irin wannan yanayin to idan ranka ya zama rai ne na mutumin banza to irin mutanen banza masu irin wannan yanayi wallahi haka ka rika rayuwa da su a gidan duniya Barka ji, Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani yake cewa su muminai mazansu da matansu ya ce walmu'minuna walmu'minati ba'duhum auliya'u ba'din su muminai mazansu da matansu masu jibintan juna ne duk inda mai imani yake wallahi ka auna ka gani in kuna zaman dandali sai ka auna ka ga dawa dawa dawa kuke zaman dandalin nan akwai wanda ya taka martaban imani ya taka martaban aiki na ƙwarai a ciki in babu ka bari in ba haka ba za ka sani amma sai ka duba ka ga duk wanda za a ce mutumin kirki ne salihin bawa ne managarci yana nan ya zauna ana koya mai alkur'ani da hadithi wallahi kai marmaza ka zauna wajen nan dan ka zama mumini wanda sashi suna ƙaunan sashi yace ya amuruna bil ma'rufi su mumine suna umarni da kyakkyawa wayan hauna anil munkari kuma suna hana mugun aiki wa yuqimuna salata sannan suna tsaye da sallah mala yake cewa wa utu Allah ya ce wa yutuna zakata sannan kuma suna ba da zakka na abin da Allah ya ba su wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna ma Allah da manzan shi biyayya ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan Allah ya ce da sannu tabbas zai ji ƙansu, inna Allah azizun hakim to in baka shiga cin wannan gayyan ba ina baka shawara kai marmaza kai marmaza ka kutsa ka shiga cikinsu in ko ba haka ba to barka ji ɗaya ajin Allah ya ce almunafiquna walmunafiqat su munafikai mazansu da matansu ba'aduhum min ba'adin sashinsu suna haɗin baki da sashi Allahu akbar jama'ar annabi ku ji aya Allah da ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu sai ce ba'aduhun awliya'u ba'din su mu'mine awliya'u ne su ko munafikai ba'aduhun min ba'din wallahi haɗin baki ne wai duk wanda yake gaba da wani mumini yake gaba da wani salihi yake gaba da wani malami yake gaba da wani limami wai in ya ga wani na wannan gaban sai su marmara sai je sai su haɗa kai kaga almunafiquna wal walmunafiƙatu, ba'dhum min ba'din sai a je ana haɗa makirci waje ɗaya ana menene wai tambayan da nake da shi wane munafiki da yake son ya haɗa kai da wane munafiki shi wancan me ya iya yi kai me ka iya yi don kun haɗa kai to me za ku iya yi <laughs> jama'a mun gano wannan kun ga wannan addinin Allah ya yanke shawara Allah ya yanke hukunci ya ce ka kataballahu aglibanna ana wa rusuli ya ce wallahi sai na yi nasara ni da manzannina ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna kun ga runduna wallahi su za su rinjaye wa inna jundana lahumul mansuruna kuma su ne waɗanda za a taimaka ma shi sa ku daina ɓata ma kanku lokaci al'amarin zagi al'amarin hawaici cin mutunci ƙazafi yarfe maganganun banza duk wannan ba zai amfanar da kai ba marmara ka tuba in ba haka ba za ka yi ta kyautar da lade da kinka ne a banza ba ruwan Allah madaukin sarki da abin da kake riyawa a ranka kai asaran ka a banzan bazara akan me wallahi ba zan iya ba masoyina wanda na fi so a duniya lada na na kwaya ɗaya na subhanallahi ba zan iya ba shi ba ballantana wanda nake ki ƙiyayyanta sa in je ina gulman shi a ɗibi ladan azumin watan ramadan da sallolinka baki ɗaya a bashi wannan wani irin wawanci ne da dolanci mutum yake makan shi in kana ƙin mutum ko sunan shi karka sake gari a bakinka karka sake sunan shi ya saɗaɗa ya shiga kunninka ballantana kai mashi mahalli a zuciyarka jama'a mun gano wannan da kyau ko ne masu iya magana suke cewa ni in na rena kasuwa ko sautu bana mata amma kai kenan kullum wane ya dame ka ya tsare maka gaba ya zami maganin shi ya zami kulla mai gadan zare ya zami mai makirci ya zami kaza ya zami kaza ya zami kaza wallahi ka za ka kare a banzan bazara in dai addini yake ko to Allah ya yanke shawara ya ce zai nasara kuma yana nan sai ya mutu ya bar muku duniyan wani ya zo ya hau ku ci gaba da adawa ku ci gaba da adawa ku yi ta wahalan banza abin da ya faru kenan lokacin da manzan Allah ke raye suka yi ta adawa suka yi ta adawa a banza ya kwanta ya rasu ya koma ga rahaman mahalicin shi ya basu da as-siddiqul akbar suka ja baya abubakar ya ɗanɗana musu kuɗa a zamanin annabi suna munafinci su tafi firi amma a zamanin abubakar ba munafikin da ya zauna lafiya haka Allah yake yi abubakar ya ɗanɗana musu ya lallasa su ya ce billahil azim duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na ɗanɗana mai kuɗin shi duk wanda ya saba bada zakka a zamanin annabi haɗi da ta tabaibayi yau ya ce zai bada zakkan ba ta tabaibayi ya ce sai ya ji a jikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa commander in chief na operation aji jika, sai da na abubakar siddiq ne jama'a mun gano wannan da kyau ku babban kwamandan operation a jika kenan yana nan sai faruqul wara abu hafsin umar ibn al-faruq sai ya danno ibn al-khattab sai ya danno shi kuma duk wani takadarin kafiri da ke duniyan nan sai da ya ɗanɗano kuɗin shi a ƙarƙashin gwamnatin sayyidina umar annabi ya ce da umar zai biyo hanya shaidan ya biyo hanya siki cibir ya ce wallahi lasalaka shaitan wadin gaira wadi ko fajjun gaira fajjika ya umar ba sa haduwa shi sa kowa ya shiga taitayin shi wai wane ya zo wai yana da adawa yana bakin ciki yana hassada an bata mai rai sai ka ce wai bari mu je mu hada karfi da karfe to ku yi mai? shi ya iya wani abu Kamar fa matsorata ne guda biyu aka ce ga wani lungu cikin dare wannan ya zo ya tsaya kicibir yana tsoro ya biya wuce dan bai san me ke ciki ba shi ma wannan yana tsoro amma in suka haɗa ƙarfi za su iya me za su iya wuce amma da za a ce cat akwai wanda zai iya wani abu to aikin da munafakai suke kenan gaba ɗayansu shine haihuwan guzuma ya kwance uwa kwance shi wani bai iya komi ba sai kai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi ku daina almunafiquna wal ba'dhum min ba'd sai Allah ya ce amuruna bil munkari suna umarni da mugun abu kullum su nuna maka zuwa makaranta zuwa majalisi mu'amala da suwa ne ba daidai ba ne ba haka ake yi ba ba iya ba wane ne wane ne annabi ya ce dimme wannan munafiki ne kuma kakka kallo ya sura Allah ya ce inda zaka kalli sura ne wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum siffansu zai burge ka wa in yaqulu tasma alqaulihim da za su bude baki su magana zaka saurari maganar su saboda sun iya suna da hikima suna da zalaka suna da azanci amma din na banza ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ya ce kai hankali da su ya amuruna bil munkari wa yanhauna anil ma'arufi kuma suna hana kyakkyawan aiki duk wani aikin arziki duk wani aikin mutunci duk wani aiki na gaba ɗaya amurin jami' za su karka shiga karka yi ba ka wane ne ya mutu wane ne ya rai za su yi ƙoƙarin sa maka ƙasa a gwiwa wannan ɗabi'a ne na munafiki sai ce wa yaqbiduna Home sannan za ka same suna jimƙe hannunsu inda za ce fi sabilillah ba zai bayar ba kuma zai tafi ya samu wane kakka rika taimakawa kakka rika badawa a in ka bada wane da wane su suke yin kaza da shi ai da shi suke cefa ne ai da shi suke sake riga da shi suke hidindimin yau da kullum, kaji shashasha jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wani malami ba malamin da ake mai haka ba malamin da ba a mai haka a ko'ina yake shi sa ni in an man sai ce kai alam ta alam anni mai shago Jam'a mun gano wannan da kyau ko kai baka sani ba kai baka san ni na fi karfinka a rayuwar duniya ba in dai abin da za a lissafa a ci abinci ne kai baka san na fi karfinka ba kai baka san na fi ka samu ba Jam'a mun gano wannan da kyau ko ya kamata kowa shiga taitayin shi malamai ku miƙe ku nemi sana'a limamai ku miƙe ku nemi sana'a ku fita ku nemi arziki ku nemi falalan Allah ba lalle ne sai ka yi kasuwanci da kanka ba ba lalle ne sai ka je ka bude shago da kanka ba ba lalle sai ka yi kaza ba amma ka san yadda za ka rayu cikin mutunci cikin rufin asiri wallahi kai taraba masa aiki kullum yan dakin su su miƙa maka yan zunubanka su kwashe maka ka wuce aljanna ba gami da hisabi ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma ɗan sadakan da mutane suke bada nawa suke bayarwa amma wallahi in an bada sadaka ai wallahi to wannan sadakan naka ne suke zuwa suke yin kaza saboda haka kaga wani kana da bada gudunmawa kakka bada kana da zuwa kana kaza addinin zai tsaya za su watse wannan ɗabi'an bakai ne gaba ɗaya sune suke cewa la in raja'ana ilal madinati la yakhrujanna al a'azzu min hal azal ba wannan ba la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ku daina bada da ku daina bada da ku a wannan wajen har sai sun watse amma manzan Allah wannan janareto ne jama'a ga yana za mu je mu siya dubu ɗari wai kar a bada gudunmuwa mu ga yadda za a yi si tafsirin azumin kar a bada ƙur'anin maganan Allah ƙaryanka ta sha ƙarya uban kuturu ya kaɗan bayan Allah sun ba da kuɗi an ji an so shi ga yana an girke shi za a kunna shi ya kwana yana aiki ba ta haɗa wani abu ba a kan me a kan me janareto ne matsalanka ka ce kar a taimaka a sai janareto a sa a masallaci a kan me jama'a mun gano wannan da kyau kuma naira dubu ɗari nawa ne ba a kwana dare uku da yini uku kuka cika shi ba kwana uku tara dubu ɗari ba dubu ɗari wani kuɗi ne sha sha sha ka ce wai kar a taimaka wai a siyo janareto billahi azim in yau janareto ya kai miliyan ɗaya a kwana goma zan tara ta a nan zan yi bayani Allah ya sa albarka a karatun sunna za a je za a siyo shi ba wani abu ba ne. don Allah ka yi ya ma zuciyanka ruwa ka natsu hankalinka ya kwanta kana damun kanka akan abin da ya fi ƙarfinka ca nike yi in karatun ne dame ka ka je ka zama malami mana kai ma ka zo ka yi in kuma kamun yanta ba za ka yi ya ba ka sa ɗan ka yi mana mawaƙi ma ya fi ku kan gado ya ce ba na bori ba na tsafi ya ce in ko tsafi ne ka fara tsafa ‘ya'yanka su rika samuwa suna kawo maka ko ko kai ba ka son samun sai dai ni da tsohona ya ce zancen wofi Ya'ya ce moto da tsibin nerori ga in sai ka zaɓa ce ga kuma shanu daji jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan wani irin imani ne irin na jaba shi bokan baya so sai dai kai jama'a mun gano wannan da kyau ko boka yana bokancin dan ya samu ne, dan ya samu kudi ko amma sai maka bokanci kai ka zama mai kudi mai arziki wannan imani Allah wadara wannan imani inda za gana shi ba boka ne ke yin kuɗi ba inda shi mai yin kuɗi ne sai ya makan shi sai ya zama ya fi kowa kuɗi in ma mukami ne shugabancin ƙasa ne sai ya makan shi kawai sai ya zama boka shugaban ƙasa dama ba na shi bane amma wai mawaƙi ya fi ku kan gado ya ce shi ba ya san ya ce ba na bori ba na tsafi ya ce wallahi ku sani Allah ne Allah ne baya bori baya tsafi ya ce in ko tsafi ne to shi bokan ya fara tsafa ‘ya'yan shi, ya ce, Koko shi ba ya son samun sai dai ni da ubana. mun gano wannan da kyau ko? Koko sai dai ni da ɗiyana, ya ce, Ga motoci da gidaje, ya ce, Da tsibin norori, ya ce, ‘yan mata sai ya zaɓa, ya ce, Sannan ga shanu daji. Mun gano wannan da kyau ko? Duk wannan abin ya ce, Di ya samu. shi ko baya so sai dai abun nan sai dai zama Allah ka ba ku mu samu a Allah dai ya bani ka samu ni yin zama al-yadul uliya shi sa jama'ar annabi duk wani abin da aka zo aka ce za a yi na addini a ko ina ne kai gaba gaba a yi da kai kar ka yadda a gama wannan aikin baka kar ka yadda a fara aikin baka kar ka yadda aikin ya kai tsaka baka duk wani abin arziki ya zama da kai ake yin shi amma ka tsaya za ka mutu da baƙin ciki za ka mutu da nunkuburci za ka mutu da damuwa addinin Allah ya ishe ka jama mun gano wannan da kyau ko inda za a gane mutanen da addini suke faɗa in misali kaddara tun kuɗa duk inda ake man mutane masu addini tsegumi ake faɗa da su ake musu zagon ƙasa a ko'ina a Najeriya nan da Afirka da duniya baki ɗaya ɗauko iyakan inda muke yanzu misali menene a gangan jiki na ya tsare ma wani na taba cin tuwon gidanka ne na taba ci aka yi min rigan sawa ne na taba zuwa na ce ina son wani abu a hannunka me na tsare maka amma sai ce shi ban san wani me ya maka <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi in wannan sautin ne da yake faɗin kalman Allah ku ya fi ƙarfinka wallahi ko na mutu sai an yi saboda addinin Allah ne manzon Allah ya mutu an daina addinin Abubakar ya mutu an daina addinin Umar an kashe shi an daina addinin Usman fa Aliyu fa duk wanda ya mutu an daina addinin ɗauko su Imam Malik su al-Imam bukhari su dan Fodiyo su Abubakar Gumi su Sheikh Jafar Mahmud Adam duk an daina addinin dan ba waɗannan sai ni waye ni kowa ya shafa ma idan shi ya shafa ma kan shi lafiya fada da addini ko ba zai kai ku gaci ba ai mu wallahi ba da addini muke fada ba da wani muke fada wallahi tallahi to kuma har yau dai fadan nan shekara da shekaru ka buga an bige ka ka buga an bige ka ka buga an bige ka to ba sai ka hakura ba billahi lazi kawan misali a ce ne mutum ya zo da gudu trailer na abun nan ya ce zai sa gaba ya bige ta a ka daukan makanka matsala to ka buga ka koma ka hantsala ina ga kuma trailer ne ta ce za ta bige ka ita da kanta jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah kowa ya makan shi fada wasu ma da suke fada da addini da aka daga hannu cewa aka ya Allah ga sunan suna fada da kai Allah ka rike masu maɗaukai. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ka sage mai gwiwa gashi tsugune ya kasa tashi sai sababi da yara ƙanana ya ce ma 'yan yara tsela uwa ku yara sarama ina fatan mun gano wannan da kyau don me don ya zagi ba wan Allah ba ga mawaƙi ya ce ba wallahi duk wanda ya faɗa da addini ko so nawa yi wallahi Allah na nan ba duka ba zagi addu'an kenan ya Allah ga wane ya faɗa da addini Allah ka umarci sanyi ta riƙe mai gwiwa Allah ka sage mai ƙugu, Allah ka rike mai maɗaukai, ya yi zaman shi a ɗaka, ga shi tsugune ya gaza tashi sai sababi da yara ƙanana, duk wanda ya magana, kaza kaza kaza, mu ba mu yadda da kaza ba, mu ba za mu yi kaza ba, duk kai ta yi Allah ne, billahi lazi kai ƙoƙari ga cika da kalmar shahada zai fi maka, to duk wanda ya taɓa addini aka yi mai irin wannan waiwayan, wallahi abinda Allah zai maka kenan. ka ƙara yi wanka a banzan bazara ka mutu ka mutu burus ba wanda yake da labarinka wanda kake ƙi kuma ba yanda ka iya sautin sai an ji yanzu waɗanda suka kashe jafar ba su yi aikin banza ba ka san su suna bayyana kansu kana da labarinsu kullum adda mummuna yake masu amma jafar kuma kullum ko kaƙi ko ka so har gogoriyan sa shi ake yi a gidan rediyo gidan tv a ɗora shi a intanet a sa shi a waya duk inda kake sai dai masoya ke ƙara yawa suna ƙauna wannan bawan Allah kai da kake ƙin shi waye jika waye sanka kuma ko kai ƙoƙarin a jika a sankan al'amarin ba na Allah ba ne su munafukai ka suke wa yaqbiduna aydiyahum suna jimke hannunsu su ba za su ɗauka su bayar ba wanda zai bada kuma cewa kai ya bayar jama'a addinin Allah san dafa muke aikin masallacin nan haka aka ce kar a taimake mu wa ga yanda za mu yi wanda tiji anan yace ce ku gaya ma Allah muka gaya ma Allah Allah ya yi ko bai yi ba Allah da yake nan kuma yace ba ruwan shi da ku ba ku roke shi ba me Allah bai mana ba wallahi komi Allah ya mana muna gode mashi ya mana baiwan musulunci baiwan imani ya mana baiwan natsuwa da lafiya da kwanciyar hankali abin da muke roƙo Allah ya dimantar mana da ita mu tabbata akan sunna akan imani mu mutu har akan haka mu abin da muke nema kenan kai ma yi kokari ka zo ka zauna tare da mu mu ci gaba da aikin alheri amma tsegumi gulma ku yi tamakanku azaba ran da aka ce wane be nan sai ga mutane sa ta jin daɗi kai ai ma dan sarara in ya dawo kuma a ci gaba cikin bala'i in an ce yan sanda sun kama shi ss sun gayyace shi sai shiga cikin bala'i jama'a dan an kama ka dan an gayyace ka sai me wannan ƙarin ɗaukaka ne wannan kuma ƙara sawa yake masu da'awa su goge yanzu ni dan ce dan sanda na nema na hannu gaba na zai faɗi ba wani dan sanda yanzu a Najeriya kaf ne zai kira ni gaba na ya faɗi don ƙurewa dai a jiha ka je gaban kwamishinan 'yan sanda na je ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya zagan na rama ya zagan ne Allah isa ya zagan ne shuru don lokacin ban goge ba da na goge kuwa <laughs> Jam'a mun gano wannan da kyau ne bai faru ba ya yi man ƙarya na ƙaryata shi ya kulle ni akan zalunci na fito ba laifin da na yi mun je kotu mun kayar da su jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani abin da zai tsorata ni ɗaure ka ne ƙurewa za su yi na san ba abin da ake yana ɗaure ka zuwa za ka ƙara samun bacci ka ƙara samun natsuwa ba ka ba nazari ba ka ba abubuwa sannan ka je ka zauna da mutanen da aka cuta a gidan yari waɗanda suke ɗan ƙaramin ƙarfi ka fitar da su waɗanda kuma ba sa nan ka yi mitin da mutane ka je wani excursion ne haka ka je wasu 'yan abubuwa ne ka je ilim ta mene taron ƙara ma juna sani ne in ka fito kuma sun ƙara kangarar da kai daga lokacin makiya sai su ce kai tun da waɗannan azzalumai suka kama shi wannan yana nuni a kan cewa mutumin nan yana kan gaskiya ne mu ma muna nan tare da shi ba ga za ba in da mutum ɗari ke tare da kai sai zama dubu ya ishe ku dai shek albani ba abin da ya faru ba kenan suna kama shi suka danno mai masoya suna kama bello ba suka ingizo mai masoya ina ba ta mun gano wannan da kyau jama'a sanda fa kama na ka ɗaure ni ran da na dawo nan wajen zan yi tafsirin alkur'ani wani fa zuwa ya leko ya ga ni ne live ya ji sauti ni ne ya koma ya ce bai yadda ba a ji a dubo mai sai da aka zo aka dubo aka ce shi ne ya zo ya haka ya haka ya haka wai shi bai zaci zan dawo ba to me nayi yanzu ko dan boko haram ne baka gana ta sakin sa ba ma to balantana ni me nayi wa'azi ne na yi mai zafi kawai yadda ki goshin makiya Allah kuma dama sun saba wannan sun kama annabin Allah sun kulle ba laifin ba cas ba as shi ne annabi Yusuf manzan Allah sun nemi su kama shi Allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi ya hijira ya tafi madina wa iz yamkur kalladi na kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw Kutuluka, wa yamkuruna wa la, wallahu khairul makirina a oh, wannan ne fa jama'a ake zuwa ke kai ƙararraki iri-iri namu duk kwamishinan 'yan sanda ya gaya man ya ce mun yi bincike mun gane duk ƙarerayi ne suwana suwana suke waɗannan abubuwan an gaya maka ɗan sanda na da rufin asiri ne ya da rufin asiri ne kana zuwa ka nuna kana tare da shi yana tare da kai in makiyinka ya je ma yana tare da shi shi ya neman information ne ina fatan mun gano wannan da kyau ai in dai kana son ka gane waye jami'in tsaro kowane iri to ka kalli wutsiyan akuya ina fatan mun gane wannan da kyau ai wannan wutsiya ya gaji rufin asiri ka san abin da kake faɗi ba na tinkiya ba na akuya eh kadduwa sosai ka kalle shi da kyau a wannan bai gaji rufin asiri ba kai hankali da irin maganganun da yake za ke faɗi shi sa kawai na kalli mutum sai dai kawai a yi sallama kawai kawai a gaisa kawai na sani ya sani me amfanin makirci me amfanin kiyayya addini kuke kiyayya akan mene sai ne ba abin da za a iya mana cin da mun yadda lan bana, illa ma kataballahu lana huwa maulana in Allah ya kaddari cewa zan mutu wallahi ba sai ka kashe ni ba ba sai kai makirci ba wallahi sai mutu yanzu me a ciki jiya ka ba ina hanyar Jos ba ɗazu kuma ina Kano duk waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ba zan dawo ba sai ka bi ka kashe ni sai ka je kai makirci sai ka je sai kai kaza adadin numfashin da Allah ya rubuta zan yi ko billahi allazi la ilaha illa ba wanda ya isa yana yi shi yanzu numfashi na tun daga safe har zuwa la'asar a Kano da hanyar Kano Allah ya ce in je in yi su kuma sai na je na yi jiya kuma ya ce in je Jos a can ake sai in yi na je na yi na dawo haka Allah ke harkan shin Allah ya ce sai na yi katu miliyan ɗaya a nan wallahi ko ka so ni ko ka ƙi ni wallahi sai na yi shi sa bahaushe ya yi magana mai kyau ya ce zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su ne rukunan mutuwan ɗan tsako ko ana muzuru ana shaho sai ya yi Allah duk za su gama kaga dai in ya fito sarari shawo ya ɗauke shi in ya ɓuya ko yana cikin keji muzuru ya bi shi amma in Allah ya yi nufa sai ya cara duk su gama annoban shi Allah sai yayi kuma ya ce sara da sassaƙa baya hana gamji toho kai hankali da murocin kan dutse ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wani malami a Kano yake cewa sun haɗu da kurman dutse nan na Uhudu yace sai dai plan to su munafikai kenan wa yaqbiduna aidiyahum nasullaha yace sun manta da Allah ne ba san Allah ba ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba san Allah ba sai yace fanasiyahum shine sai Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya watsi da al'amuran su ka gansu kullun cikin damuwa anan kulla kaza aje ayi mitin kaza aje ayi kaman wannan zai samar da mafita wallahi ba mafita a wajen sai Allah ya ce innal munafiqina kun ga munafikai humul fasiquna sune fasikai ɗan ta'adda to shikenan sun tsira sai ya ce wa'adallahu almunafiqina Allah yayi ma munafikai alƙawari mazansu wal munafiqati da munafikai matansu wal kuffar da arna nara jahannama wutan jahannama khalidina fiha kuma in sun shiga sun shiga dindindin hiya hasbuhum Allah ya ce jahannama ne ka san su wala ana humullah Allah madaukin sarki ya tsine masa albarka walahum azabun muqim kuma suna da azaba ta dindindin jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda ya san yana da wannan ɗabi'a ya marma zai bari wallahi marma zai bari wallahi ba fita a cikin wannan ɗabi'ar ba fita a ciki kwata-kwata ni ban ga wani dalilin mutum ya sa ma shi munafinci da ƙin Allah a ran shi ba shine ibnu abbas yake cewa su muminai to suna son junansu ne su ko munafikai suna ƙin muminai ne khuz hazihi alqaida ibnu abbas mala yace ka rike wannan a matsayin ƙa'ida in ka ji kana ƙin mumini kawai don wani abu kai abin da ka kasa ba shi ya kasa ba kai kana sai da kaza ne kana aikin gwamnati waje kaza kana sana'a iri kaza shi kuma ya kasa sunna ne Jawabin gado gano wannan da kyau ku, ni ban ga inda muka hada sana'a da kai ba kai ka kasa taro sisi ni kuma na ce zan yi takaribu sunna bayna yadayi al'umma ni na ce ni yaron manzon Allah ne ni zan yi wa manzon Allah talla duk inda na je zama manzon Allah tallan hajin shi ne ni ban ga alakan kai da kake sai da kaza a ba ga ci riba da ni kuma da nake harka me na tsare maka <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku ina faɗin in ce ni ne don malam wani da ke Legas in ya ji kasa ɗin sai ya ji a ah, ai ga wani ya rage mai aiki na inugu ma ya ji an rage mai aiki na taraba ya ji an rage mai aiki don duk inda akwai muminai don duk inda akwai da'awa suna fama da irin wannan bala'in sai da Allah ya kiyaye kawai ko ina ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce la yabghidul ba mai kin mumini ji bai san shi illa munafik sai munafiki dalil wannan dalili akan haka ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace wal hadisu fi sahih bukhari wannan hadisi na cikin sahih bukhari wa muslim da sahih muslim annabi yace al arwahu junudun mujannada yace rayuka to wasu rundunoni ne wasu tawaga ne wanda suke da alaka da juna fama ta'arafa ha italafa in ka ga wanda naku yi ɗaya kawai sai ga kun ya, wa mata na kara ha ikhtalafat in ko ta ga ikhtalafa in ko rai ya ga kai ba zan iya kaza ba sai ga bai iya zuwa wannan wajen yanzu kai sa za ka iya zuwa inda ake shan wiwi za ka iya zuwa teburin kallon kwallo kallon silma fa inda ake kallon kowa fa za ka iya zuwa waje kaza wallahi ba za ka iya ba amma idan me wannan aikin a Kano ya zo Zaria kawai sai ga yaje ya saje al'arwahu junudun mujannada yanzu mutumin da ya saba zama majalisin karatu a karanta hadisi a karanta alkur'ani a Legas yana zuwa magume ya ga wannan majalisin sai ne sai ya shigo yana kallon daban yan caca ba zai je ba ina fatan mun gano wannan da kyau haka rayuka suke shi yasa inda kaga ka karkata ko to wallahi wannan ne ka. kai da su duk ne in ga kullun ka zauna kai gulma kai batinci kullun zaman dandali kai hankali Allah kai hankali mu masu kaunan ku ne mu masu son ku ne muna gaya muku yanda za ku raya cikin mutunci ku mutu ku samu sauki a wajen mai duka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al bukhari ya fitar da shi a kitabul anbiya babul arwahu junudun mujannada a juz'i na shida lamba hadisi na shida. wa akhrajahu muslim al muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil birri wa sila babul arwahu junudun mujannada a mujalladi na hudu lamba hadisi na takwas. Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa qala al khattabi rahimahullah mala yace babban malami limamin musulunci al khattabi Allah ya ji ce. yace naqul zalika naqala zalika an al-hafiz ibn Hajarin fi fatih bari wannan bayani da ibn abbasin yayi kaga ibn hajarin yayi wannan bayani a fatuhul bari qala yake cewa maganin da eh shine magan da khattabi yayi ibnu hajar ya ba da labarin ta cikin fotowar bari yace fal ya hinna lil mu'mini wal ya hinna lil munafiqina shi mumini yana matsa yana alhini yana farin ciki tausayi neman uzuri gamsuwa natsuwa da jin sanyi a ran shi in ya gwamu ya gwamutsa da yan uwan shi muminai haka munafiki bai jin kwanciyar hankali da natsuwa da faɗin uzuri da kariya sai ga yan uwan shi munafikai kalla da kyau malam duk inda munafiki yake ko a cikin ku yake sai ga Allah ya tsige shi ya hada shi da yan uwan shi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace zakara ibn al-qayyim latifatun ajiba ibn al-qayyim ya ba da wani labari wata fa'ida mai ban mamaki min lataifil qulub dan gane da abin da zuciya take ɗarsasuwa da shi law da mu'min majlisan yake cewa da mumini zai zo wani majalisi la ya'rifu fihi ahadun bai san kowa a wajen ba tarahu hinnu ila ahadil julus za ga ya karkata zuwa ga wani daga cikin waɗanda ke zaune a wannan wajen fa minhu sai ya matse shi wa ila juwarihi sai ya zauna kusa da shi haka za yuhaddithu mun gano wannan da kyau ko haka za yuhaddithu haka yake faruwa mala yace taqabala ta taqulu lahu aina ra'aituka ka anni arfuka qabla zalika mala yake ba da labari ya ce kana zaune sai ga wani mutum ya zo sai ka ci wani kamar na san ka a nan taɓa ganin ka waje kaza ba a haka amma wallahi in ka binciki wannan da yake ce ma wani kamar ya san shi kamar ya taɓa ganin shi in ka bincika za ga wallahi mutumin kirki ne in wannan da yake tambaya mutumin kirki ne wallahi rayuka akwai inda suke haɗuwa ne ko kun gano wannan ran ne ya san na wancan a inda suke haɗuwan to shine sai ya kokarin sanar da gangan jikin sai ga su ya ɗaya sai ga toban lambanka sai ga ana yin waya sai ga ana yin ziyara sai ga abubuwa masu kyau sun faru haka mutumin banza yana ganin sai ce mashi wazawa ko ko ba ga suke cewa ba da haka da haka sai ga shi kenan ya fa zauna da shi lafiya lo sai ga misali an zauna waje ɗaya sai ga an ce a kama wannan yar kila mun gano wannan da kyau ko yanzu yanzu nan shi ya sha sigari ya bashi in masu shan kwalba ne a bude mai guda daya in mazinata ne a nemo mai yarin da zai lalata haka suke yi kowa ya san haka to wallahi kar ka sake ka zama cikin mutanen banza wanda mutum zai samu kanshi a cikin wannan gayyen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayanin cewa ba mutanen kirki ba ne. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da diga diga-digan mu kan abin da yake so kuma ya yadda da shi jama'ar annabi a nan ne zamu saurara sakamakon ƙurewar lokaci sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan zamu zo zamu tashi daga inda muka kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum